Allah yake fa talliqu hunna li iddatihin in za a saki mata a sake su akan iddatsu kaga wannan annabi ake magana da shi anan Allah ya wadda hadda sai na maganar gaba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai sai amma dai abin nihi anan wannan umurnin ya shafi dukkanin al'umma annabi ake magana da shi amma umurnin ya shafi al'umma gabaki daya amma kuma wajen fada Allah tabaraka ta'ala bai ce ya ayyuhal ladina amanu idza qallatumun nisaa ba sai Allah ya ce zancen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma abin da yake nufi zancen ya shafi dukkanin mu'mini yau duk wanda da suke matarsa ga yadda za a yi saki ga umarnin da Allah ya ba su aka saki to shi sai magana ta karshe ita ce magana ta uku inda Allah tabaraka wa ta'ala zai yi magana din sai karfafa a filin a zai za ka same shi wurare daban-daban a cikin alkur'ani inda Allah yake wajahar da magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wal murad al khitab lahu lafzan lil umumi hukman za ka samu manzancin maganar muradin maganar da aka yi wajen faɗa ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ake amma umumin hukuncin ya shafi shi annabin kansa ya shafi al'umma ko ko ana nufin da annabin ake amma hukuncin ya shafi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaga nan kamar irin nan da Allah ya ambaci sabbi isma rabbikal a'la Allah ya ce ka tsarkake sunan ubangijin ka madaukaci kaga wannan zancen da annabi sallallahu alaihi wa sallama ake amma muradin wannan zance shi kace ana nufin da al'umma annabi hukuncin ya shafi annabi kansa ya shafi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda ka wayannan wuraren suna suna da yawa irin suna da yawa a cikin alqur'ani inda Allah tabaraka wa ta'ala yake juyar da kafabi zuwa ga annabi sallama amma umumin hukunci ya shafi manzon Allah ya shafi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ka nan an umurci annabi sallama ya tsalkace sunan ubangijinsa ya tsalkace shi ga dukkanin wa'anda ake alakantawa ga annabi muhammad ga ake alakantawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen bauta irin su lata da uzza kaga ana kira su alloli irin su abubuwan bautar da ake jinjinawa zuwa ga Allah al'aliha kaga aliha alloli na daban-daban daban-daban wa'anda ake bauta ma daban-daban to yanzu an umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya tsalkake sunan ubangijinsa amma hukuncin ya shafi al'umma baki daya dukkanin al'umma an umarce su su tsalkake sunan Allah tabaraka wa ta'ala domin babu wani wanda aka suna irin sunan Allah subhanahu wa ta'ala su tsalkake shi wajen fada su tsalkake shi wajen aiki su yi da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da ya azurta su da shi na imani da ya ba su a cikin zukatunsu su kaɗa ta Allah wajen kiransa da kuma ambatonsa duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya amba aka ambaci sabbi hisma rabbikal a'la to ana son musulmi ya fi kai da jin uluwa a ɗauka ko Allah subhanahu wa ta'ala aliyar za ka wa Allah al'ali mutum ya ji ɗauka ko Allah cikin zuciyarsa dole mutum zai ji abubuwa guda uku lokacin da aka ce Allah subhanahu wa ta'ala huwa al'ala abinda aka ce mutum ya ji abubuwa guda uku na farko ya ji ulul qadr ya ji Allah ya daukaku da kudurarsa domin babu wani wanda da kudura irin ta Allah wanda yake aikata aiki sanda ya so a lokacin da ya so ba wani wanda ya so hana ko ya sare ko ya kama ko ya kawo matsala da abin da Allah ya kaddara ana son mutum ya janka a zuciyarsa ya ji Allah yana da ulud abin da ulud zat yana da ɗaukaka ta zati ba ka taɓa ganin wanda irin subhanahu wa ta'ala sannan ulud sha'ani wal mulk mutum ya ji ɗaukako Allah wajen sha'aninsa kullu yawmin huwa fi sha'an ko da yini ubangijin kai yana cikin sha'anoni daban-daban al'amurra daban-daban mutum ya ji wa'annan abubuwa guda uku duk lokacin aka ambaci al'a'la mutum ya ji lalle lalle ubangiji shi kadai yake banta da waɗannan sifofin guda uku shi kadai yake da mulkinsa babu mai sha'ani babu mai shiga a cikin mulkinsa ya ba da shawara ko ya ba da yadda yake so ko ya haɗe da za a yi shi ke nan wannan in mutum ya ji wannan ya ba da ya tsarkakantar da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hito da girmansa to ya ba da wani abu daga cikin abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ba su ولولي الله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولولي الله يكتب سبحان ربك رب العزة أما سبحان ربك رب العزة عما يصفون طب لك تكوين من آيين بفكه domin su الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala huska ta farko suna wannan ayar da suke tafa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah a ai tanzihan lahu wato tsarkakewa zuwa ga Allah a wani lokaci hina tumsuna wa hina tusbihun lokacin da kuke maraituwa da kuma lokacin da kuke asusuba wato lokacin asubahi wannan lokutan dukkanin su tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa سبحان ربك رب العزة أما يسفون ما لم يكن تكفر أعمل سكة المراد تصديق الله سبحانه وتعالى أو المراد تصديق اسمه تعالى أدن أكي به دا ومراد أكي أدن أكي به دا تلتك سونا الله سبحانه وتعالى أمن أدن أدن في وجم وأدن في تلتك سونا الله سبحانه وتعالى malamai sun yi saɓani gare shi cewa sun sunan Allah za a farkace ko ko wasi Allah kamar ka za ku dake wasu ka zo tattaunawa akan nan abin nan fa subhanallah alki ya tabbata ga Allah sai ga shi nan a cikin fasabbih bismi rabbika kai tsalkace sunan ubangijinka kaga abubuwa ne guda biyu Allah karan ka za a tsarkace ko ko sunansa dukkanin ko kuma sunan Allah za a tsarkace wasu malamai suka ce an irin wayannan maganganun sukan zo cikin alkur'ani daban-daban wurare daban-daban wayanda suke nuna maka da tsarkace sunan Allah da tsarkace Allah da tsarkace sunan Allah tsarkace Allah shi karan kansa dukkanin sa umarni ne da ya zo wurare daban-daban a cikin alkur'ani kuma dukkanin shi an yi umarni da gare shi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walillahi al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci ayyan mata da ufalahu al-asma'ul husna قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن نعم أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى للي كسني الله تبارك وتعالى هنا رسولنا يتعوى هنا رسولنا يتلكك في الله يبارك من umarni ذاك in za الله yi akan damuwarka ko akan bukatarka fad'uhu biha ka kira Allah da ita rasul sunayen na Allah ya subhanahu wataala in za ka kira Allah ka kira shi da wa'annan sunayen da Allah subhanahu wataala ya ambata malamai sun kawo hadisin Annabi sallallahu ya kawo sunayen Allah akwai 90 abin akwai 100 ba daya sannan malamai suka ce Allah yana sunaye ba su da iyaka wasu ya bayyana wasu bai bayyanar ba wasu shi kaɗai ya san da su wasu shi ya saukar da su ga annabi ne sallallahu alaihi annabi ya bayyana ma al'umma wasu bai saukar ba sai aya ta biyu Allah tabaraka wa ta'ala yake ce qul Allah abudu rahman ko ka kira Allah ko ka kira ar-rahman ko ka kira ma duk sunan da maka ta cikin sunayen Allah ayyan ma tad'u duk sunan da ka zama guda ma cikin sunayen Allah ka kira ka sani dai ayyan masarau falahul asma'ul husna shi ne yake suna ya tsarkaka kenan ana nuna ana koya maka kai bawa ka iya tsarkake ubangijinka ka tsarkake shi wajen magana ka tsarkake shi wajen aiki ka tsarkake shi wajen ibada ka tsarkake shi wajen wanda shi ne mai bada abinci shi ne yake bada abinci ya za ka kai ka zaka masu abinci sai ka rasu mutum ya zo wani Allah ne da yake sai ya zo da abinci ya bashi ya kawo mai abinci da saye ya kawo mai da marace ya kawo mai da dare idan kwari suna kusa ko kuma akwai wani kare gidan nan shi ta ya samu matiyata duk sanda sandar marace sai ya zagaye ya kai abincin da an gaje ma Allah in rana ta yi kadangaru su kai don sun bi Allah ko kai ne da ya kaɗe maka kaza kamar ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babban abin da ya tayar mai da hankali lokacin suke bautar gumaka yace ga su gurfe su waje yake babu wani abin da yake fitar da wuri inda aka aje shi yace sai dai za ka kai kai mai kashi saman kan yace a rabbun yaqulu tu'lu ba'du ala ra'si law kana rabban lakana yamna'u nafsahu yace Allah Allah fa shi dai za ka tawa tawa kashi saman kai yace wallahi inda Allah kake da da nan ne ka da dai za ka yi makashi saman kai shi daga nan sai Allah ya shirye da shi wata rana wani daga cikin magabata ya ce lokacin na umar ya abin da yake tunawa da shi ya ga ya gode wa Allah ya tsarkake Allah ya gode wa Allah ya ce lokacin da suka cikin jahiliya wata rana ya yi Allah ne da darban dabino dabino ne ya dake sai da ya ɗauri sai mulmula sai siffanta Allah ne ya yi hannu ya rufka ya yi idanu bayan ya daka dabino ne ya kwaɗe shi sai ya kira halitta Allah ne kullum sai ya shiga da shi cikin burgani duk inda yake na tare da Allah ne ran nan sai ta ya ta kama shi yana saman hanya yunwa ta kama ba abinci ko ina ga su tafiya cikin daji mai nisa wallahi sai ya kama Allah sai ya kaɗa hannun Allah Allah ta sai ya kama Allah sai ya kaɗa hannun Allah sa in ya kaɗa hannun Allah sai ya sanya hannu sai ya koma kaɗa ƙafa Allah ne sai ya sanya ƙafa Allah ne to da aka dawo Allah ya ce da sai suka da cikin musulunci to shi ne yace mamaki ce ji kai cikin taimakon da Allah ya mai ne yana ganin ya tantance ya tsarkake Allah ne yaya mutum bai kira Allah da kai da kuma sai ke bauta to tsarkakar da Allah cikin irin wayannan abubuwa shi da Allah ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wa sallama cewa ya tsarkake ubangiji ne tunda Allah ya shirya da shi akan shari'a akan abin da ya dace Allah ya san shi to ya tsarkake sunan ubangijinsa a wani wuri ya tsarkake Allah kanin kansa akan duk abin da bai da alaka bai alakantu da Allah subhanahu wa ta'ala ba ya tsarkake Allah ga wannan a cikin hadisai daban-daban an rawaito wayannan mangannin kamar da Imam Tabari ya rawaito da wajensa cewa lokacin da an abin da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa an saukar da subhana rabbil ya umurci sahabbai su ya umurci cewa a sanya kamar abin da muka ambata a sanya wannan a cikin sujuda lokacin da aka saukar da subhanahu rabbil azim a shigar da shi cikin wato ruku'i wayannan imam qabri ya kawo dalilai masu tsawo akan falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan falalar ahmaduna dubra kullu salatin salatan wa salatin وتكبرون ثلاثا وثلاثين وتختمون المئة bila ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci cewa ku yawaita yin abin da ku yawaita yin subhanallahi subhanallah abin alhamdulillah sau 33 ku yawaita yin kabarbari Allahu Akbar abin nan talatin da uku sannan ku cika la ila ku cika na ɗari abin da ku cika na ƙarshe subhanallah walhamdulillah wallahu akbar na ɗari ɗin ku cika shi da la ilaha illallah wannan hadisin ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan hadisi ya inganta daga Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin wata sallah ba bayan an kai kasuwa mai idza ja'a nasrullahi wal fatah fa sai ya karanta سبحان ربنا رب سبحان ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم تصدع اشفق صوما اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يقولون في دين الله افواجا في الله يكرمك فسبق بحمد ربك كتجبر انت زي ده غوري هو بنجدك كل صلاتي سي ياي غوديا ده الله سي يا تركي هو بنجدك سي ياي غوديا الله سي يا غفر الله سبحانه وتعالى ام سلمة رضي الله عنها تكتوى انه كان يقولها في كيانه وقعيده ومجيئه النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سي يلا كان سبحان ربي الاعلى قول سبحان ربي العظيم وين الانقراض النبي يا ابن سي يلا كان ده يوسف عند نيته سبحان ربي الاعلى وين نيته عند بيته سبحان ربي العظيم كيف كنت في الصلاة سيد سبحان ربي العظيم هبه بهذه أوليك صلى الله عليه وسلم سبحانك سيدني ومن سياتك أمن عند الله يباكي na sabbi husma rabbikal a'la saboda ka ayoyi da hadisai sun tabbatar da wannan tasbihin da Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan umarnin na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce annabi khalaqa fa annabi khalaqa fa tawwa tabaraka wa ta'ala ya ce ka yi tasbihi da sunan da abin da jira abin da ka tsarkake sunan ubangijin ka wanda ke madaukaki shine wanne ne allazi ka wannan da wato ya kaga halittarka fa sawwa kuma ya daidaita halittarka Allah tabaraka wa ta'ala shine ya kaga halittar komi komi da ka sani a duniya Allah shine wanda ya kaga halittar shi komi da komi ya daidaita halittar ya datar da halittar zuwa ga abin da yake mafi daidai da ita don halittar ta zamanto ta kallu sai Allah subhanahu wa ta'ala in ka duba sai ya halitta dukkanin halittun da ka gani akan abin da yake dacewar su kuma ya tsaga duk abin da ya tsaga ya tsaga ya tsaga ita sama karankanta ita da aka fara halittawa sammai da kasai sai ya tsaga halittar sama ya tsaga zina ta tattaku gaba daya babu wani jirgi da kaji an ce ya taba tashi ya buji sararin sama ya kai ga ginshikinta ya buge shi saboda ka jirgin ya yi kwalafin ya faɗo saboda an halitta sama tashin ta bai kai tashin jiragen da ake yi ba baka taɓa jin wannan ba Allah ya halitta ta ya daidaita sama ta yi tsawon da babu wata halitta da take iya kai sararin samaniya ta yi shekara ɗari bai da ƙazuwa sama tana tafiya ta kai in ba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ta Allah ya daidaita sama gwargwadon bukatar duk wanda ke cikin duniya duk abin da zaka yi cikin sararin samaniya kana iya zuwa kai abin da za yi cikin sararin samaniya kai yi baka fito ba ga yin halittar da Allah ya mata ba haka Allah ya halitta ta sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawata ta ya kawata zinarta ya sanya tauraro a cikin ta ya sanya abubuwa daban-daban baka taba ganin wata tsaguwa a ciki ba ko wani rami ko wata yankuwa sannan ga ta Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita ta lokacin da rana take ɓoyewa a cikin ta sai Allah ya kawata ta da hasken tauraro da hasken farin wata duka wannan ita sama haka aka halice ta su kuwa duwatsu aka hore su su zama to kura ku ƙasa domin an san ƙasa ba ta iya tsayawa babu dutse babu ginshiƙin da ya cokin ɗinta ta tsaya ba ta rawa ba ka taɓa ganin ta rawa ba sai ga al'ummar da Allah yake sai ma'azaba duka wannan cikin daidai da Allah ya mahallitu ne sannan cikinta Allah ya fitar da cikin sabab sai Allah ya saukar da ruwa kamar da muka ambata akhraja minha ma'aha wa mar'aha Allah tabaraka ta'ala cikin sabab sai ya fitar da ruwan sama a cikin ta wa mar'aha ya fitar da makiya yadda dabbobi za su ciyo a kafa idan an samu ruwa sun sako daga sama kada ruwa su je ga banza sai aka fitar da inda za a yi kiyo sai ka iske ciyawa ta fito ta fakarat ahawa ta zama to kore kyar daga baya fa ja'alaha gufa'an sai Allah ya sanya ta ta saka sai ta zamanto ta bushe daga baya duka wannan da bai tuwa kai duka in takaita maka magana da Allah tabaraka ta'ala halicci duka da wa'annan halittun ya halicce su ne domin dan adam jarraba zuwa gare shi wa'annan halittun Allah ya daidaita su dan adam sai aka halicce shi ka duba a gani da Allah ya maka hanci irin na irin na irin na na jiwa hanci ga sai ko har da wandonka ya zaka ji da kana rawa dan uwa sai Allah ya da Allah ya maka hanci irin na giwa ko a yi maka baki irin na alade sai ka ce ba kalluwa da Allah ya cire wannan wannan lokacin da yake saman bakinka sai zama to hakuran kana waje sai da kaje sai a ce a ah, ina aibi aibi da ba ka gane shi amma Allah ya daidaita halittar ba adam bayan Allah ya yi wannan أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت الله إلى الأرض كيف فضحت فذكر إنما أنت أنت مذكر لا سيدا أنا متكلي الله يكاري مكاكم domin Allah ya baka aya bayan ya daidaita halittarka sai sai in baka gane baka gode ma Allah ba kai tunanin halittar da Allah ya maka ba afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat dan adam ba zai dubi ba zuwa ga rakumi ya ga yadda aka halitta shi ku duba ku ga halittar rakumi da Allah ya yi ta sai Allah ya rakumi gashi gudan kato cikakka halitta gudan katanya amma sai Allah ya ce ma raƙumi hankalin da aka samu ɗan adam cikin sai kai ce raƙumi jirgin raƙumi in ya kai jirgi nawa mutum biyu zuwa uku ko mutum guda na iya control ɗin su sai inda ake sai su dawo inda ake su dawo mutum guda bai control ɗin su duba ga yadda Allah ya cika ko ina sai ya cika ka ba a tare ma komi ba aka ba ta hankali cikakke bambancin kar dabbobi ke shin hankalin kai za ka duba kai kallo zuwa ga Allah ba ka gani kai fa abin da da Allah tabaraka ta'ala ya halitta ya kuni duba ko da yake ya fi ka girma ya fi ka kaurin kafa ya fi ka kaurin hannu ya fi ka katon ciki ya fi ka kauri amma sai Allah ya bada control din rakumin hannunka ka duba a gani duka wa'annan halittu in ka ɗauki kafa ka duba a gani in ka ɗauki zuwa waɗu ka duba a gani in ka ɗauki duk sauran abin da Allah ya halitta a gurguje za ka samu dukkanin su kowane yadda Allah ya halitta shi sai aka zo aka yi kaɗan kiwo sai aka sa duk amfanin wa'annan abubuwa ya dawo zuwa gare ka amfanin sama ta dawo gare ka amfanin ƙasa ta dawo gare ka amfanin raƙumi duk da ya shiga girma amfanin ya dawo zuwa gare ka duka wannan baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga dan adam saboda ka dan adam ya kamata ya duba ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara falkace Allah allazi khalaqa fa sawwa wannan da ya halitta kuma ya daidaita halitta wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la ya ayyuhan الناس ضرب مثل فاستمعوا له الله أكبر إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم. جزاك الله خيرا. الله تبارك وتعالى يشيء يبارك مثال يبارك يا باكو مثال حديث الدنيا يا بيبي حديث يا الله يا ايها الناس ان أكثر متاني dukkanin musulmanku da kafirranku da na kwarai da muminai da ko da kowa Allah ya jami'a ya jami ya ce duk a haɗa kiran a todo su ku saurawa ku ji Allah ya ce duriba masalun fastami ula Allah ya buga misali ku wa ku wani irin misali ne Allah ya buga sai Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillah lalle wayannan gumakan da kuke kira koma da bayan Allah in aka ce abin da ake bautawa allazi ne tada'un duk wani abin da ka kira wanda ba Allah ba har da shehu na ciki ko ni girma shehu Allah ya ce in lallazi ne tada'un min dunillah lalle wanda kuke kira koma da bayan Allah in daga wanda kace shehu shehu da bindo ko shehu wani shehu Abdul Kadir ko shehu Dinani duk wanda za ku kira koma da bayan Allah Allah ya ce a ba ku misali ba Allah bane domin ko zama cikin sabbi hisbu rabbikal ala tsarkake sunan ubangiji mun tafi mu yi da kuma tsarkake ubangijin shi karan kansa ku sani wanda kuke kira ko ba da bayan Allah Allah ya ce a kira ku a faɗa muku ku za ku sawa ku ji lan yakhluqu dubaban har abada ba sa iya halitta kuji kuma mu kan engineers mun sani mun sani dan adam bai iya halitta abin da zai yi musa mare ko da girman sauro ne domin domin robot da ake halitta kuna gani duk dan adam zai iya tunani ya so ya yi tunani yadda zai halitta abu ya busa masa ya kasa kullai duk da bakuru ya yi tunani har yanzu tunaninsa ya kasa hararo yadda yake iya halittar rai ya busa ma abin nan rai yayi yayi yayi ya gane sai dai amfani da ya yi amfani da karhuna ya yi amfani da generator ya yi amfani da magnetos ya yi amfani da kaza da kaza da kaza da kaza don ya halitta ƙarni ƙarni ya yi motsi irin wani motsi da mota ka yi amma ya kasa halitta abin da kai sauro to Allah ya ce bai je mun kuji tabaraka wa ta'ala ya ambace ce lam yakhluqu baban wala wajtama'u la yace misalin wannan أي ولو يجتمع جميع الآلهة الذين تعبدون الذين تعبد من دون الله دكان أبوبون أكي بوتا مقوما ده باين الله دكان سو أيو جنبير سو غبا ده سو حقي da dukkanin wasu masu girma masu mulkin da ake ganin ana bauta ma duk a da su wa jami'ur ru'asa da dukkanin wasu shugabanni da ake mutuntawa da dukkanin wasu alhindisin wasu injiniyoyi da ake ganin injiniyoyi na sun kware wajen kirkira abu ko yin developing abu ko shirya tunani Allah ya ce dukkanin su abu da su Allah ya ce a sanar da su ga wani challenge Allah ya jefa su su sani an ya kulku dubaban wahidan mastafa'u ila zalika sabila har abada su halitta kuje guda ba sa samun damar ba su iyawa ba su kai ba su halitta kuje guda Allah ya ce duk kowa a kira wani ake kira kowa da bayan Allah ba su halitta ba su halitta kuje guda amma mun gani a cikin wannan lokacin abubuwa da sana'o'i daban-daban sun halittu sun yawaita ana kawo tunani mai kyau har yau gashi an samu an kirkira mota mai amfani da hasken rana an kirkira mota mai amfani da batir an kirkira mota mai amfani da hasken wannan eh, wannan roho an kirkira mota mai amfani da ruwa ruwa ake samu sai tafiya duk development da tunani ya kai an kirkira wa'annan amma har yanzu mu ga wani wanda halitta abin ne kai girman kuje ba cikin halittun da Allah ya yi na dan adam a samu zashi yana da fata yana da jini cikin jiki ne da ke yana yana abin yana irin sifata halittun da Allah ya yi ba a samu ko ba ba za a samu kuma duk da sun wahala sai an dade ana tunani haka Allah ta'ala ya ce in ya ga dama halittarsa kawai halitta zai yi kamar Allah da Allah ya bar labarin yadda yake halittar mutum a halittar ba wani abu ne wurin Allah annabi Adam na daga cikin wanda Allah ya halitta da hannunsa Allah ta'ala ya halitta annabi Adam shi ne yake cewa ma khalaq abin limaka abin abin halitta da hannunsa qala ya إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي تبارك وتعالى يقول إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ميانك سجودا قادمنا حلسان حنونا Allah shi ya halitti Adam آدم hannunsa ya hannun Allah yake yana nan kamar sifatar mutum ko da ilimi sai da Allah amma Allah ya ce shi halitta shi da hannunsa ba don ya kasa ibada umarni da maganar sa ba ya ce kun zamo sai ya zamantu don dama kun san kun san al'amarin Allah innama amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu madha kun fayakun shi na ka tabbatar da wannan shi na annabi Isa alaihi salatu wassalam da za a halitta shi sai aka halitta shi babu uba kamar yadda aka halitta annabi Adam ba uwa ba uba sai Allah ya halitta annabi Isa babu uba sai aka halitta shi da uwa sai Allah ya ce inna matsala Isa inda Allah inna matsala Isa inda Allah كمثل آدم الله أكبر خلقه من تراب ثم قال له كن سيكون تبارك وتعالى يتي أيضا كجي وانت عندك على السعباء وعباء وعباء da wannan da aka halitta da uwa kawai ba uba dukkanin su ɗaya suke ga Allah inna matsalin isa inda Allah hakika misalin annabi isa wurin Allah ka matsali adam kan misalin halitta annabi adam ne bambancin su wannan khalaqahu maza khalaqahu min turabin Allah ya halitta ne da kafa ثم قال له ماذا كن فيقول shi annabi isa annabi adam a halitta da kasa sai Allah ya ce zamo sai ya zamanto shi ko annabi isa sai aka shiga da cikin cikin aka yi busa a cikin cikin mahaifinsa shi ma sai aka ce ya zaman toda sai ya zaman toda aka haife shi dukkan abu guda ne wurin Allah ba wani wahala ba wani damuwa ba wanda ya fi wani wahala wajen halittawa al'amari ɗaya ne don ni inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun al'amarin Allah dama abu ɗaya ne in ya ga dama halitta abu kawai cewa ɗin abin nan zamo sai abin ne ya zamanto saboda ka al'amarin Allah fa inna هي huwa zajratun wahidatun إنما هي زجرة واحدة الله أكبر إله بالساهرة تصور هكا نعي ولما نصنع في مصر أخوة أعلم لكم متنكي بلوم مريك سيد مجيجة بقى في الله والله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وبنجد سبحانه وتعالى شيني قدر يقدر سأل أمري فهذا سيكذب إلى الأمر والذي أخرج المرعى قم الشيني وند يفتد المرعى أخرج المرعى يفتد أخرج يفتد المرعى وثم كيايا فجعله أهوى سيسني مكيايا من تظلمت كوري شرق من بعد من بعد ذلك ثم جعلها غثاء فجعله غثاء اظن ما لم يفك سنقني سنقني تقديم ما حقه التأخير أبن وجن تفر وانا آية سكتي الله تبارك وتعالى شيري الذي أخرج المرأة wanda ya yi abin ya fitar da makiyaya sai ya sanya makiyaya ta faja'alahu sai Allah ya sanya ta ta zamanto busa ta zamanto tattaka ta zamanto karmani ta zamanto yayi abin da zai fassara maka wannan gusa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi sallallahu alaihi yake cewa ya kun kasance abin nan ka gusa isai ko me ya farkon hadisin وتجتمع عليها ايه يتتداعى عليكم الامم yace al'ummomin duniya za su cincirin do a kanku kama ta da almaya akalatu ila kusati hako kamar yadda ƙasa majiya ƙarfi za su gewaye kwanon ta abinci an kafa abinci ba zai yiwuwa sannan annabi su zai yake cikin hadisin yace sai dai a wannan lokacin sai bayyana hadisin zuwa ƙarshe mu ɗauko abin da muke mu ɗauko a ciki sai yake wannan abin yake yushaku an tabdaa alaikum umam annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin tsoro kada kaza ya kasance gare ku al'ummomin duniya ku tsirin da gare ku karshen hadisin sai da ku kalmar gufa suka ce ya rasulullah amin qillatin nahnu yawma idin shin ran a wannan lokacin musulman duniya ba ku da yawa sai annabi ce a bal antum kathiru a kuna da yawa walakinnakum gufa ka gufa isai sai dai ku ba ku da taron tsaya ne ba shara har kuke kamar tattaka duka iska guda da ruwa suna kore tattakan nan gaba ɗaya ta wuce ba ta da amfani annabi ya sifaita wa ƙarshen duniya yace to ka ta zama zaman ruwa me ya kawo mana wannan yace alwahan kila wa mal wahn ya rasulullah qala hubbu ad-dunya wa karahiyatul maut me ya kawo mana mun tattaka ya rasulullah mu zamanto kamar irin kumfan gulbi irin abin da zai zama ko bai nauyi shara annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu ne za su zo ƙarshen duniya za ku zama to kuna da son duniya sannan ga tsananin rashin son mutuwa kun ga wannan an fassara wannan gusa sai malamai suka ce to nan abin da ya kamata an gabatar da ma haƙƙu ta'khir an yi taqdimu ma haƙƙu ta'khir abin da abin da an manufa nan wallazi akhraja al-mar'a ahwa shi ne wanda ya fitar da abin nan makiyaya kan sai ka gare ta ga ta kore shar bayan an fitar da ita fajalahu gusa daga baya bayan ciyawar ta girma ta yi baki shirin ta girma an girbe wadda dabbobi ke ji sun ci in kuma hakukuwan wanda ake a wa a yi amfani su an yi daga baya sai ka ta gamsa koma tattaka ta zamanto wato karmami cikin gona ta bushe ba ta da amfani a cikin gona Allah tabaraka wa ta'ala shi fa shi wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce سنقرئك يا صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أولا آية تبير يكرا تمتاسف إن شاء الله تبارك وتعالى متاسف فقر الله تبارك وتعالى تشير وضاء سنبدا عن محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بذي من تابع في الله يسي إلا ما شاء الله sai abin da Allah ya gada mai ya mantar da shi ko kuma abin da ya gada mai ya da shi, kada a tabbatar su mai siffa ta Allah taka cewa baya mantar har abada wanda za mu ji cikakken bayani akan wannan jibi in Allah ta'ala ya kaji wanda ki jibi ranar alhamis gaskiya ba nan zan yi tafiya ina roƙo jama'a su gafarta mana amma dai malam Zubair zai yi karatu insha Allah ta'ala juma'a ranar juma'a mai zuwa insha Allah bana nan zai tafiya zuwa Ethiopia ina roƙo Allah tabaraka ta'ala ya dawo da mu lafiya saboda ka amma dai insha Allah ta'ala malam gobe zai karatu kuma zai tsora daga nan inda baka tsaya ba san in babban shehi na nan za ku yi karatu da insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya saka alkhairi ya gafarta mana zunuban mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu darasa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.